الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقى تاجي ثبت الله الصلاة وتشي بأمن شوي وجود ثبت عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga fata da tabbata Allah salatu wuce ci da aminci ne da tabbata annabi Muhammad Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba gangani da karatun masailu jahiliya ko nan ga samina ta ashara a asabiya ta ashara mas'ala ya gwaji ga gubeci nisbatu batilihim ila al-anbiya mine ne za jahiliya ji fe jinin na ta yahudi ta na faraji nisbatu e la ya ji lada da ba su rikin ga na ta na ilin an biya da ba na bawar shi ka kaulihi ke ba nasa kwan latin da gawa ma ka fara suleiman annabi suleiman ji kafirca wa ka kaulihi ke ba nuna ji gan wa ma gama kare ibrahim yahudiyan wa ma nasraniyan annabi ibrahim alayhi salam nke yahudiya umarji nasara wole mini ne da jahiliya ji fe jino a ta ciye yau da ne na umarji daidai umar ba wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba aga ga ga alugwa a yi a ya alugwa ya bane na na ya ji da hannun gata ba a ko laji ganewa misali shi madoku yahudi shi shi iraji siri na eji siri na aga gaga ya siri lugwa a ga siri na otu anyị gidanin ga ni suleiman shedin sakonin latu na gan wata ba ma ka tushe ya tuna la mulki suleiman ko a ga mutuwa na shaitan ji sai ga yake mulki ya nabi suleiman wani wa ma kafara sulaimanu annabi sulaimanu maji kafirka walakin na shayafi na kafaru shaitan ya suka ji kafirci yu'allimuna nasa as-sihra ila sirru zawangi dede mushiriki shishishi ejibuta kuti aga gaga ya buta kuti lugwa

wala nasraniyan ko ana ibrahim wani yahudiya umaru nasara amma da masu kyau kana hanifan muslima addini hanifiya wajen mai musulmi wa ma kana minal mushriki umarsa da miniyan mushriki shi wa miniyan wuci ko mai laira ce ginga ganin ẹ̀rù fún gdb adb ó sì náwó ẹ̀dùn dáhà náà tó kún un tí ó láwọn ojú ìgbà sàmúlò tí lórí ìgbà kiri kìí ṣáájú hàn jẹ̀lẹ́ nínú ebe ni dogon wa love da kirki wuce wa mai respect ne ama ebe da wa respect da kirki na kuma ne ga guji ji ebu ni ji jiki an wa jin karwa ko laji ganewa guji ya buba ni wa jiki an wa jin anabi suleiman mulki nun fe jina mujiza su kwajin wani amma yahudi ya ji su buza na suku a yanda ce kashi a ga siri na shiga a nan suleiman fe ji mulki ce ji amfani da wani laji mulki tuyen za an ji tuyen ji yunu ji tuyen dabba ji tuyen cigon ji tuyen kazan tuyen kazan ya e bugo da wa mulki rot na bugu yan alakar su confusion akan sani hankali wata yi na za mu ce ko to al'umma na nan za mu jiri mu shi bo za mu ci gashi shi mun gani tsa biya gun adini maza maza zayen wa za mu za kirki shi ya ji a ga sayid na bakari kafiri a ga umaru kafiri a ga na usman ya musulunci a na na na na asa sallah lazu na na aisha ran na na so to eh, ya a cikin ɗan eh, shida a ga ja musulmi ne kenan wa ja lalli a ci daga didididi ne kenan yana ba ta ka kuna ga gabe ga na jilwa wa le bawa ni ba na suku a gan yana na ali ta ci wani gadon wani rami a nabi jima ya yabo Allah set up your confusion. Hmm? shi ma mo ele ele ga adiga sai na li ka wa ta tubo mu na ji e ba ga kirkin ga ti ɗaya shi da waje ba imamu shafi imamu shafi wata wasu san ga mutane ɗaya shi da waje ba abu a nifa da same thing shi da waje ba a na ambali da ko ji gane ko ɗaya gogo kare ganyen na man kaza ni ofe jin lugu alaga tẹ́lẹ̀ tìgbẹ́dọ̀ harbi ba man wuce ń gbá tìǹgàgùn dingọ́ al-isnad min al-din isnad mina adini budon dole ne isnad da kala man sha ma sha kai ba isnad ba zan ba ga na yi ne yahudi na shigan annabi ibrahim yahudi yo nasara ci ga annabi ibrahim nasaru yo na in ga ce ta ga zawo ci da go ma won zai ki taurat wal injil illa bin badi a can tauraji ne yahudi jalawa suna a matilin jilaji na nasara jalawa suna illa min ba da sai zuma na ibrahim na ibrahim a jihan da libya zuwa ci da addini ya yi so ke wa ja tabe gan wa addini ya gama jiki nan zan wa ji wani e bogo kare ganye na na nga bo za kan zan ki dalilin lawu gan litafi kici bo gan nagu babu isnadi gan na dan har ga buyon kuma zandoro na gaiwa wajen wani dide nan ga sun na wangi layu ka shetan na gobe shetan ya ji wajen zai loko shetan ga ya ji wa zai ji cina ga mutuwa sun na wangi ga mutu ga yawon shetan ya ji dabara ya ni ga abin mutu a jiya ga ga ji cigbanan in ga gan cigban ga zuwa zai ne bugai birigi in gan a amma wa ga hal abin lukma la shajaratul khulidi wa mulkin la yabla yo aga min lati don wuye ne guji ya tsa mulki na bi na mulki wuta mu wa tsa nan a tira shi gbangi yana ji faruwa na ji faruwa Firawuna mun je gin wani rayuwa hmm? amma ki firawuna ga Ngan wa ma urikum illa ma ara wa ma adikum illa sabila rashad adiye ne mai lawe na sai na miye le ne ekwo ne ma miye lawe da ne ekwo goro ga dana goro to guga ngo diga ne ako e bogo wa di kiafu ka ne bi sallallahu alaihi wasallam mu je pata na ga ne bi ganin ga ne bi gan dole wa da kiyo dole kiyo dole nga taju da abu bezu so izagen yi daidaituwa kai zaga shi shige su ne musulunci mutum yi daidaituwa ngujiye ba kiyo ngujiye ba jini a jaya na waje konin shabe ga sapoti ga wuce nan a bi hadis na waje konin ki ga sapoti e ga wuce nan a bi mannut na wazun ga mananta wuce ga jiki nan ki ga sapoti ga wuce nan ebo kibo ebo ga jalago ego anwu nga mai la mun ji manje ni kawai yi na manje da sun sun ci ebe ne zanen lagun su adini wa nga gun wuce la su adini ya e gun wuce ga fiye dungu adini e zai ma da dadi fiye ci anin wunin man gaga mai yanzu ta su ko bani nga to ya ji ko ne biya ku ga wuce bani nga to hadisi ji ko ne biya ku ga wuce bani masu kiyar gun ya zai zai mara yau ko ba wuga dauna magani tu. ga a cin wa mana wallahi ya zai dabo dan yi adi zai shi magiya ne so an ni ga yahudi da nasara da raja iliya ji sai ara ala ga mana su agu di kiyo ni hmm? agu da aba annabawa ji ke mi na zango ci to alumun na ga yin jeje ndo ci di da aba man kirki na jihadi wani ko mun gane mm. ga sami na ta'ashara yawon shidin gubaci ta na kuduhun elalle e ta na kudu filin kisab e bayan nisbajin na ila ibrahim e jimini a e ba ziyo mm. ba na ibrahim amma to su ganci suku e jimina ya ba annabi ibrahim ma izharin tarka tibai amma lau fili a malamitu ya kuna annabi ibrahim kami annabi sallallahu alaihi wasallam kami gaji fato ga ji mushriki shigan a je kuti ji mo abasirama 50 shi ba aje to foto ne ja washi washi ka ba din bona ga ya ni ga foto ani ga maga dano a ce aja ga gan an akwai ani ibrahim ga ba ji kiyo nga wa ke bon ga to ka ba ayo ni ya to e ba ni ibrahim bayani amma ibada ku ti mun ne na na waje ne dai ya ji mine ba ne ibrahim nan ta ne ibrahim bibin ma kana ibrahim yahudiya wala nasraniyan ana ibrahim din yahudiya wa majin nasara lakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin wai zane hanifiya ne mai musulmi masalan ne mai mushriki shi kwa annabi ibrahim alayhi salam ma gan babu da jama'a yaji jan ma zai ta mafiru da ce antum la akifun ki kuti na na jeji tun bai ce jibu tana kalu inna wajadna aba ana laha abidin a ga tun da kun da kwaje jibu ta kuti wuce kalan wata kuciyar ne fa sai na kuma duwun li illa rabbal alamin makirin ya sai na jalita ba ka nan annabi ibrahim alayhi salam sai ki yayi sanuye kadi ka ni tula ku sotun hasanatun fi ibrahima ladina ma'a yasan wangin wanda ya ga annabi ibrahim da zai da mutune in qalu li qawmin hadha jama'a shiga inna bur'a minkum ya ga yawa bai yi wani mata buduna min dunillahi bai ne ya jibuta shi mun sai ta nan kafar na yi ya ji ki da yi wa ba da bai da nawa bai na kuma da dawata wani ba zuwa bari na ta tuni na billahi wahada nan vobe ne ya mana takani da yi sai gaga yi majin wani bai ce ci annabi ibrahim alayhi salam ngatu ba wani bai yarfa ibrahim da minin albayt wa isma'il annabi ibrahim alayhi salam yi zaji gabi ajin hajjo ko wa'azin fil nas bil ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amiq annabi ibrahim alayhi salam nga dikiyo nga zun nga nana gonga gon wele wele annabi ismail azo to ko ci sa annabi ismail a gangani be nan ji karo ko inni arafil manami anni azzahu ka fanzur ma za tara ko annabi ibrahim wani khalil ya ce ce wata kazan lawa ibrahim khalila sai ce annabi ibrahim ali ya yamaci annabi ibrahim alayhi salam mutum wanga shi ci da sauransu yadda ji ta na shani ibrahim alayhi salam wani sai ce an hana ibrahim da ta girbe ki a littafi fi na wal ake fi na wani rukai sujud ka ta ko gaji wuli ta ta ya zai je ji tawafi na ta zai je lori ko ya ta zai je lori ajiya a mushrikin na jade na suku ba wani kpata na ne bai ibrahim bibbiyan ya jibu ta ce ci guja magalen do fa ce ba baci ma amma iya gani da yayin we wa junubu ne wa baniya an na budal asnam ce ci ɗemi ya da ya gini shi bai bada mai yajiya kuti ne na ajiya ajan wala le confusion ha da nga ji mini yo nga ya ja ibrahim ayo hmm amma ga ya gugi ciyan annabi ibrahim jo amma ne ga annabi ibrahim wu ba ta na je ko ni ni na so mula kwa suna kun ya shiga yace da shiganci waka da shi aluman nan wale da shi shi nan zan yi shiga buyan sayid na ali sayid ali a ya lamito amma ne je sayid na ali wu ba ta toriwa ne je gobe nan ade ko ni ni ne lamito nan. Mọ̀lẹ́ṣí ajé jin náà. kashi ɗaya za a shi shi wa gangan wuyi maliki ya yi jin maliki ya yi jin good ba gudu ki tari ma maliki wuya wuki maliki ya gan wuya ki rike maliki ya yi madina da maliki ya yi bagdadi da maliki ya yi andalus ya wuya ki khilaful mazabi na gudu wucin maliki ya no wuya ki canji na ganda mazabai maliki ya before before khalil mai muktasar khalili before aka muktasar khalili yani be after we see see change na lo maza bai malikiya na hudya daga wala ji ganewa malikiya mafariji kya ji ja ci da ilimin kalam biya kida shariyanci gu malikiya ba amma yanzu magwanna jabiya denin how the two da damsha shaja ci no hudya malikiyar mafariji a sai bidiya tu bi ko tu babu na malikiyar mafariji da tsun na tu babu na bidiya da bo ga jan gala ta zamu tanzu malikiyar mafariji ya sai jan tun amma mu ta nuna ne malikiya ji aji kiya a da to ti can how idi kiya ukiya ba nan wani ga malikiya malikiya ba dan su go gudu ga waje kafin mu wata ne ma maliki be ci ta ci kan wala lo mu kan tali ano do ti ma mali do to be ta kin ta ti wo kuya wala ji gane wa ki ala ka imam mali gan da laifi bin sadi ade na su dena o magani yo fin ga ade ma sa be mali ki aye de uji ye boju ti ngai na eh wale zan mi ce nga ni sunna ni sallallahu alaihi wasallam wala mi to ni ogun ni ce sunna tí hujjiya bai sunna ishara ci hadisi na ta zuna ila e hadisi ahadi juja aqida ka shi luja ta ne bi sallah jino ki fi azun ke no ki wa zakawa no ki jin haji jino ko ki ji rayuwa jin e ba be mi no ki ji rayuwa jin be makwabci no ki ji rayuwa jin be kaza kaza aje ni ke mini wana ude ye ngan ngai be ni society mo ci maje mu kan ma jani zigo ga sunna zo bara wani eh hm? this is wrong ebo go wale go e wo go we ji bido ji baza kawai wa mo ga la mutu e kirki na we ji na mango ne na la kusa kun in kuntum tuyyibuna allah ya dai wato ko fattabi'uni ya mutumi yubikumullah fa kwa wai ko mun gane hm? التاسعة kafin alwasiyatul kubra waga cune wale ga makanta ya adi ibn musafir al'umma ke ga a ga ya lami latu biyo adi amma a the same time e na manya ta ci boso an ne da fatu ga ne káàmọ́ ní ẹ̀rẹ́ ya láìpẹ́ tí náà òfé òfé òfé sùn sùn ní ẹ̀yìn di gáyìn àkú ẹ̀yìn rí nàmá wọ́n sọ mi à sẹ́wọ̀n yà ń kẹlẹ̀ àmọ́ ní ti ká jìn a jẹ̀lú ìṣe àgùn gan àbẹ̀rẹ̀ lánàá ti nà àdóòzù nà mu gan nǹkan ìmọ̀ ìyàzọ̀ ju tẹ́ náà mo ti gan bọ̀ jìn díẹ̀ kù sọ nǹkan àgbẹ̀ náà ṣé ìta tí wọ́n gbádùn ọdẹ àbẹ̀lẹ̀ ẹ̀rẹ̀ ya shi din nici kadhuhum fi ba'd salihin kadhuhum a sai da la'aibuya ya fi ba'd salihin sashiyan zakirki ko bi fi'li ba'd al na ilayhim da ya ya sashiyan zai jimina ya bani ka kadhil yahudi fi isa kemina yahudi ji ya nabi isa aibunan وقره اليهود والنصارى في محمد بأيب يهودي بنصارى لا يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم نولي باني يهودي aji ma ne otu ga ni bi sati ci otu ichu ya ebe ni le ga ni bi sa igi chi o ya azu lai nasara shiganci masuku to yahudi shi aji imani ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tuke yake cuya a cikin kiyayen a cikin imani be annabi ya so ga da gu da yahudi wace ga yahudi ga kila cikin imani be annabi ya sa yayin wadda mini yana waga wani waga wani yana mishan jojina a dai aji fatta aji rayuwa wanja aji kaza aji kaza aji kaza aji kaza so dole iya wuce na ya tun mishan jeji na suku nga aji kiyo nga aji justification a ta aji imani bi a nabi isa yan kwa ce ja nabi isa mutuncin baka da gumbe wuli ko da gumbe na sare wace jiwa zan sai ciya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kiyo kiyo nga aji wujo wa ya ne bi ya aibu with tortiyan ene wule musulmi shi ye jinin daga laji gani wato an ne ga jahiliya ji fejin kalati yahudu laisati nasara ala shay yahudi ji a ga nasara ya fati yan doro ba wa kalati nasara laisati yahudu ala shay nasara ji wato man a ga yahudi wato ta ce ki ba a ta ce doro ba wa ba ba mai yahudi ga shi a ga zandora luwa jinna sai da na yahudi na nasara ga shi ga zandora jina jinna sai da na yi nan da na yi nasara na qalat qalu la yadkhulu jannata illa man kana hudan aw nasara a ga zandora luwa jinna sai da na yahudi ko nasara tilka amani inda ya gane da an gane la tu burhanakum in kuntum sadiqin eh be dalila da kin ga gaskiya bu ya tawani wani ba ne eh yi exactly mun kiyo

mai mako ne bojin wucin wa juje ba zanna na jina na yi wa juje ba zanna na jina wa da juje ba musulunci da ni bin mudu sallah sallah na musulunci da ni in ga mala ta yin goyi representing interest ne musulunci misali ga ci Najeriya yi ne ba wannan galibi zai yi ji bara na musulmi a yau a ni sallah sallah ma mutu ne baraji no ani za a sallam unan etiyen ya ba ngala an yahfati an yakuza a duk muhabla fa yahfati ko ya ni ne go wudula egun lade baje mu ti do gbati goji mu ti lolo ta go mu ti do nu ku khairul lahu mu da alkhairi yugo min an yasala nasa na wa sai da bayan da ba an ji jira a tauhu aw mana uhu ko ayu kwala a sha musulunci ya fi hulai lotun kuli malu fasara Allahu amalakum almu'minu alqawi khairu wa habu lillahi min almu'mini dhaif mu'min na bukan to mun da alkhairi gan ya ba su ko ga mu'mini na bokana dani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zalu almas'alat bi ahadikum ya za ku kiyaba wa se ba za sai ba za sai ba za hatta ya fiye min kiyama ne ta fi waje mus'atu lahmar wa bi fa'al kiyami ne kan dora bai gumbo bi an da su ne kiya annabi tu bara jibi yayin da ya gani mutum shi no shi ma za an yi shi ne yoga statistics da dabbonin zanwaci ran 2009 na a cikin northern nigeria bara na shi wace bayan zanen da about 9 million dr amir gobirin da usman bugaji a gaji research wuce kallon population bara Nigeria ja ga population kan tare da shi musulmi jima'a zaka da musulunci sadaka ya da musulunci canki makwabci da musulunci a cikin da haka ebu da nuye da musulunci ta da yamanci da musulunci yamanci da juye da musulunci amma for all this zane shi biyan na ɓata fiye a abu bane yake da jibara zan eh that is it zango ki imani nga yoni to bani ga musulmi ana ga yuci ya ga abu ai a sai godan bona ga jalo musulunci ne ngun ga lo musulunci a ta fasa ta ga lo musulunci musulunci wa ja fa sai goji ga baraji ne zo nga anwa ga goji ga ta ba musulunci lo ba ne? hadisi saɓa na sashi musulmi da jini ko musulunci ga wuga ga dan ci mu ko ya ta e ga mu ne ne musulmi in ga da de ka ta fawa shi da jini mi ne so dan ci mu a sai mu to jin ci shi yo diga ne ko ala da ji ganji zugun the same person ga za mu ci mi ayo in ejin na na ja mafi karkashin biriji yana wuje ga sai dan shi da na ja ma kun ne ci gwa ngo ne yi je musulunci aka ni shi sai tun ba ta yi gwamnati ne bi ci tun ba ka na kuwar wani musulmi ko ba na da da tun ba

bijin babu jani biyan ji makanta ce aga waya ka kame jiro ta ce ga to babu ba an yi jiki a yan eh ga shi jiyayen sai ki musulmi da ce zamfara borno bakazan bakazan why aga buka a shigar biji jiyayen galibi da ji ga zuma zuma zuma na galibi ta musu musulmi eh? why kasala dole tabiya sakpa sakpa sakpa sakpa na naji ku da wani gance laji tu gan da suke a ji faro nga to zai ji musulmi a nan ga joji ya musulunci ko ilaji fahimta gan nan musulunci annazafatu dan musulunci annazafatu min al-iman ko mm. kamsin min alfitrati mini musulunci budan kashi hmm. ya ji sulu ya ga su ma wa su za ta bainikum bai gugu mini musulunci wata wani alam biro wata ko ya fi gwaye lokacin kirki ma sun ga lokacin da mun bai gugu eh musulunci but upon all this sai wasu za tsakani gabo a ya yanzu za baka baka tsakani gabo a su kashi yanzu lagobu kulu yushi jembo èmi níṣó tàbí ìyàwó àtúnṣe kó dàtọ̀ báńkì yìí hmm? bẹ̀ ṣáàwó ègbò yìí ilé ìdóòrò yìí up kílẹ̀ káwọn ẹ̀kẹ́ business àgá àjò àmẹ́sọ̀ ẹ̀dọ́rùn níbi tí ẹ báyìí ẹ bá ẹ bá dẹ́nu ẹ̀yìn tí wọ́n kú ọ̀dà àmẹ́yìn tí wọ́n kú náà ọ̀dọ̀ kọ̀tọ́ mi jẹ́ à. Saka biya gai zuku don a sha wani naji fu a mai kwa'a. kwa boko Ebo ko ya ginga cewa je kin da cewa wo ngu ta zun wuji sinin ka karufa yi kin jan kana wata labule da gugu. Ene we ku 150 non gawo ya te ku 300 do ma te de customer gawo ma te de odon. Rashin basira kawai ne. basirati. Alwa ba. Wani, yi biye. wa magba wa maka wa waya wa za wa wa shawara tabiya sakpa, fi da sauransu ba ka kaci ba mu zafi wallahi hun da levu ne jin musulmi ba mu ta ta ka tishe da yafi ne kaci bai ne ba sai zafi yi to ku ga malaika yi ne so mun ci ku ga an yi soko annabi ya wuri balig ma wanzila ilayka min rabbika fa in lam tafal fa ma ballagta risalatahu amma me muka yi in za shi in gaji shi shi bai bai amma in ba wani jikin in za shi shi bari wuyo in je tuye mai ji fi ayo amma to sun shi ko tabi su ṣe bí kí o ṣe báyìí wọn bàbá ṣiṣi wọn yí mọ wọn yẹ láti àgùn nígbà tó wọn yẹjú bára ǹdán yájẹ mọkànlá dole fuga bayan wa makura nujo no fi sabilillah wa ne jin yan naji ka ya ku ga na nake wa wa wa ta yiri naji ki sun nake wa ta yiri naji mu do you think e yiri ningole e je na zan go ti je jina agu je da ba musulun ce e bona zai je jina musulun go ya ta bonding the same thing a masallaci bomb a coci bomb a kaza bomb a bomb bai shi dambu na shi ajin doci ne ko su le jau kuma da loko ajin alogan ajin doci baucho alogan ajin doci gombe alogan ajin doci yodo bomb wuce fata zai ji àwọn related with na mission jo amma di bomb wuce ya ba christianity Kola ji ganewa? Hmm? A tato Kaduna? stalin na ji yosef stalin stalin rasha yau ne ƙafafon kirkin wuyo zai ji ma stalin wani da ba 15 million amma ji yawon ce ba kristianita first world war to kwa mun da dai zai tufi bono christianity ma suyo amma ji fiya amma ji ya ekun ya crusade ekun tun addini ya zalla zai ji ma wuni ní bata nan zan yi kiya zan yi christianity amma musulmi ne ci da ya boji ne ci musulunci a sai kabara digancin propaganda yanka media don goyon yahudi da nasara ji ko laji na wuce karatu yana jini kun a jin a ga musulunci

wakanda ni ya e ko mai dubu ɗau lokaci da ta tsara mu zana da wa aliban ne na ji tafsiri na masalaci jima ji bai dan buwa alo masalaci jima safu ba masalaci ne vagbe masalaci ya e ko ko not wucin especially not is masalaci ne tunan wani wani ne ne ya fi wani nan masalaci ya cike fangewa gan ngon amma to su ganji zuru ne ki wasa ji sa guba ji man do to a dutu e gon la ndore ji ki za ndore sun da nan wa tiyana kun ta shi hankali ma ngama le rin na ge wa zabi ye da da nuna daga chabe ka can ga tsani Allah kiyaye mu wato hatta fi hatta an shara kaduhum fi ba'd salihin eh la ai ya shi za kirki bi fili babil muntasibina ilayhim da ya tuna sashe da ya ji mina ya ba ne da jina ka kari yahudi fi isa kin ya yahudi shi da la'aibu ya ne bi isa ne bai tun da jirgin ne an ji lona wa kari bil yahudi wan nasara fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi aibu ne ya yahudi bi nasara shi da la'aibu sallallahu alaihi wasallam e bai tun bo jin ne sashen musulmi ji halona ne ma ko na a ji tun bo jin ce ba za wuce tunan layuna i'i àjú yẹ jí bàtà ní wọn jí kí wọn jí àjí ni ko laji ganewa in ga mai la ka nawa ne ila e yi ji misali a wata tarika na tijaniya ya yi jin ya giyan tarika tijaniya ni ga ce da biyan ya so na yi sheyi fi tijaniya ne ya gugu ya yi zama fari na ka ga ya kaza lugwanu ka ta yaji na shiga masiba sai ya ya dan mi zai yiwa ta ne bune ya ga ajiya ba ko la ji ganewa ye ye kadiriya ji ko e ji e ji ji na ne je la mi te ko e na a ce wa da sa ti ti na ne ci za mu ci ga ga ya a go ga za mu ci ye na ji sheyi fi tari ka wuce ne ga ga ya ji ti a go e Hmm? ya ga yi zama fari min goyi a kayin da ya ga na jikiya na yau yan na jiya ka cha ya ga sun aga masu ba di don gata ma da ya kagwa ye ya yi manye zala shi ejiye ji shi e ne wa da ji masu ba mu ci bi ka zan ci ya ga ga a agwa ya bo na ajiye da ga zan ci ma a agwa ga ya ne manye ya ga yi zama fari na kagan ga ya ci ya ci bono e ya ci an ni a jono yaga ga susufu na aga masiba diganin gatu ga zola ji ganewa eh? a ci ga kai za shi gashi ya ce ji mini ya ba musulunci a ce ji ya bibi musulunci ya daga na tashi ba so ne ne da dai ko ba ni a musulunci ya daga nan ga ji ne ba wala ga yi ga na ja ta ci ya ga ta ji faro aga masiba ji su ne musulunci ga ga ta ne ko laji ganewa so wuce ya manyan gan abuwan na nan wallawa ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk